muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar biyar ga watan Fabrairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da komai ya tafi daidai a wasu ranfunan zaben kananan hukumomi da aka yi a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya an samu yamutsi a wasu ranfunan zaben babu adalci saboda kowa an riga an sai tun daga kan masu aiki har zuwa mutane shugaban mazaɓa ido da ido mun kai ya turo yara ne duk suna nan suna rabon kuɗi amma ai kowa na rabon kuɗi wurin zaɓe eh to amma kuma ana rabon kuɗi ba kuma gabanin lokacin da aka zaɓe ba Bayan haka za mu kawo muku rahoto akan wani taro da aka yi a garin Jos da ke jihar Filato inda mahalarta taron suka jaddada mahimmancin sanya hijabi ga mata. Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim ka almasi garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma yanzu dai sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ma'aikatar tsaron ƙasar Poland ta faɗa cewa sojojin Amurka na farko sun isa Poland yau Asabar domin karfafa kawancen kungiyar tsaro ta NATO a gabashin Turai a daidai lokacin da ake fargabar Rasha za ta iya mamaye makwabciyar ta Ukraine. Kakakin rundunar sojan Poland ya ce, kamar yadda aka sanar, rukunin farko na rukunin mayaka na runduna ta 82 ta airborne division ta sojojin amurka ta isa poland sojojin amurka sun isa sansanin sojan jaze da ke kudu maso gabashin poland kusa da iyakarta da ukraine bayan da shugaban amurka joe biden a ranar larabar da ta wuce ya ba da umarnin tura sojoji 1,700 zuwa can kimanin sojojin amurka 4,000 ne aka jibge a kasar poland bisa tsarin karba-karba tun daga shekarar 2017 Biden ya kuma ba da umarnin tura sojoji zuwa kasashen Romania da Jamus inda ya ƙara adadin ƙarin sojoji zuwa kusan dubu uku. 'Yan sanda sun ce mutane hudu ne suka jikkata sakamakon tashin wani bam a wata kasuwa mai cike da cunkoson jama'a a yau Asabar a birnin Beni da ke gabashin ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo kwanaki kaɗan bayan da ofishin jakadancin Amurka da ke Kinshasa babban birnin ƙasar ya yi gargaɗin yuwar kai hari. 'Yan sandan yankin sun ce suna neman wanda ake zargi ya tayar da bam din bayan tashin bam din a beni wanda ke yankin da dakarun congo da uganda suka kaddamar da yaƙi akan waɗanda ake zargi masu kishin islama ne mun yi kira ga jama'a da su kwantar da hankalinsu kuma musamman su kula in ji kakakin 'yan sandan birnin beni nason murara 'yan sanda sun samu raunuka a kasuwar kafin a ɗauke su zuwa wani asibitin 'yan sanda na yankin ji wani ɗan jarida na kamfanin dillancin labarai na Reuters. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu a Amurka daga cutar COVID-19 ya haura dubu ɗari tara jiya Juma'a. Shugaba Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa alkaliman wani lamari ne mai ban tausayi. Biden ya ce waɗanda abin ya shafa da muke so uwa da uba da kakanni da 'ya'ya da 'yan uwa maza da mata da makwabta da abokai ya bukaci amurkawa da su karbi allurar rigakafin yanzu muna da kayan aiki da yawa fiye da kowane lokaci don ceton rayuka da yakar wannan kwayar cutar da allurar rigakafi da suka rage kayan mu mafi mahimmanci shirin yin allurar rigakafi dole na ƙasar austria ya fara aiki yau asabar ga duk wanda ya kai shekara sha takwas da haihuwa ko sama da haka mutanen da ba su yi allurar rigakafin ba za su fuskanci tara mai yawa cibiyar kula da bayanan coronavirus ta jami'ar johns hopkins ta ba da rahoto da sanyin safiyar yawa sabar cewa ta samu sama da miliyan 391 da suka kamu da cutar ta covid-19 a duniya da kusan mutuwar mutane miliyan shida cibiyar ta ce an yi allurar rigakafin sama da biliyan goma Kwararru a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ƙungiyoyin 'yan tawayen yankin fur da suka rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya tare da gwamnatin Sudan a shekarar 2020 suna ci gaba da gudanar da ayyukansu a kasar Libya tare da cin gajiyar damarmaki da yakin basasa ya haddasa da kuma rashin ikon gwamnati a ƙasar mai arzikin mai da ke arewacin Afirka. A cikin wani rahoto da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya raba jiya Juma'a. kwararru da ke saka ido kan takunkumin da aka kaka bawa sudan sakamakon rikicin yankin da furu na shekara ta uku sun ce majiyoyi da dama na kungiyoyin 'yan tawaye sun bayyana cewa ba su da niyyar fujewa gaba ɗaya daga kasar libya saboda suna samun mafi yawan kuɗaɗen da suke samu da kayayyaki daga ayyukan da suke yi a can. A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya samun ya matsi a lokutan zaɓe abu ne da ya ci ya cinyewa duk da matakai da kuma wayar da kan masu zaɓe da hukumomi da ƙungiyoyi ke yi. a zabukan da aka gudanar na kananan hukumomi a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya an samu irin wannan yanayin a wasu rumfunan zaben yayin da wasu kuma zaben ya gudana cikin lumana ga rahoton da wakilin muryar amurka muhammad nasir ya aiko mana daga kebbi Irin yanayin da wasu lokuta ake samu kenan a rumfunan jefa ƙuri'a a lokutan zaɓe a Najeriya. pdp gaba garin ka ɗauki ballot paper aka tare ta suna na wasu da babu adalci ma'aikatan da an fada da ba su wannan wata rumfar jefa a ce a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya a lokacin zaben shiga majalisun kananan hukumomi da aka gudanar har na zanta da wasu masu zaɓe. zaɓe babu adalci ciki saboda saboda kowa an riga an sai tun daga kan masu aiki har zuwa mutane babu wanda ba a sai ba shugaban mazaɓa ido da ido mun kai ya turo yara ne duk suna nan suna rabon kuɗi ido da ido a nan wurin amma ai kowa na rabon kuɗi wurin zaɓe eh to amma kuma ana rabon kuɗi ba kuma gabanin lokacin da aka zaɓe ba jam'iyyun siyasa goma sha bakwai nake fafatawa a zaben da aka shata gudanarwa a mazaɓu 225 da ke jihohi 21 na jihar ta kebbi a wasu rumfunan jefa ƙuri'a an samu isowar kayan zaɓe da ma'aikatan zaɓe a makare abin da yasa aka soma zaɓen a makare na zanta da wasu masu zaɓe waɗanda suka nuna ƙorafinsu kamar haka. Sunana Ibrahim Umar Umar. Ƙorafi babba shi da hukumar zaɓe ta tsaya ta san cewa duk abin da za ka yi wa akwai ranar hisabi. Kakkai abin da zai ɓata ma tarihi na gaba. Ya zan cewa ana haɗawa da jam'iyyar gwamnati ana mata da aka gada ba. To don haka muna kiran mutane su kasa su hoki. To sunana Barista Nura Bello mahi yawancin rumfunan zaɓe har dai a nan babban birnin jiha da kewayenta za ka isko ba a kawo kammalallun kayan zaɓe ba wasu kuma rumfunan gaba ɗaya kwata-kwata ba a kawo kayan zaɓe ba kwata-kwata mutane har yanzu da nake magana da kai sha biyu zuwa karfe ɗaya na ba a fara kada ƙuri'a ba a wasu mazaɓu. to amma a wasu rumfunan zaɓe an gudanar da zaɓuɓɓukan cikin tsanaki. suna na isa asalafi to alhamdulillah kamar yadda muke gani a wannan rumfar tamu ta rohabba dariya tana ɗaya manyan ruhun da muke da su kuma al'umma sun ba da goyon baya domin an yi kira sun fito zaɓe tun safe ake haka rohman tana cinjin saboda abin da ya kawo wannan shawar siyasa dukkanin jam'i su tsaye da 'yan takara kuma abin sha'awa duka 'yan takara na cikin wannan ango suke a kowa jama'a sun fito kuma suna kokari su ga cewa an zaɓe su kuma wannan yayi sha'awa kuma haka ake son zaɓe da farko dai suna na aisha na zo zaɓe na samu na zaɓe kuma zaɓe alhamdulillah gaskiya yanayin zaɓe ya yi tsarin da an kai ya yi kyau gaskiya alhamdulillah na ziyarci ofishin hukumar zaɓe ta jihar kebbi wadda ta shirya wannan zaɓen akan korafin da wasu jama'a suka yi amma na tarar da dukkanin shugabannin hukumar sun fita duddubar da zaben ke gudana sai dai wani jami'i wanda baya da izinin yin magana a hukumance ya shaida min cewa hukumar ta samar da isassun kayayyakin aiki ta kuma tura su cikin lokaci a dukkanin rumfunan zaɓe ille dai kawai rashin hankuri ne na jama'a suke korafi a duk rumfunan da na ziyarta akwai wakilai na jam'iyyun siyasa da ke fafatawa suna sanya ido ga yadda zaɓen ke tafiya tare da samar da jami'an tsaro a wasu rumfuna sai dai jami'an tsaron ba su hana ya matsin da ke ke gudana ba tuni dai an kammala zaɓuɓɓuka a wasu rumfunan da na ziyarta muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya madalla a gaida muhammad nasir a wani taron faɗakarwa da ƙungiyar islamic counseling initiative of nigeria ta shirya a garin jos da ke jihar filato an jaddada mahimmancin sanya hijabi ga mata da 'yan mata don kare mutunci da kuma rage cin zarafin mata da ke yawaita Wannan na zuwa ne bayan bikin ranar hijabi ta duniya da aka yi ranar talata ɗaya ga watan nan na Fabrairu. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoton. A ci gaba da bikin ranar hijabi ta duniya, mata da 'yan mata a jihar Filato sun jaddada muhimmancin sanya hijabi rufe jiki don kare mutunci da rage cin zarafin mata da ke yawaita. A taron faɗakarwa da ƙungiyar Islamic Counseling Initiative of Nigeria da haɗin gwiwan wasu ƙungiyoyin musulmi suka shirya inda suka gayyato mata musulmi da waɗanda ma ba musulmi ba da ɗalibai daga makarantu daban-daban. Mahalarta taron sun jaddada muhimmancin sanya hijabi ga mata. Na tattauna da wasu ɗalibai don jin fa'idar da sanya hijabi ke da shi wurin mata. sunana hadiza lawanda ali air force girls military school jos so da dai mace ta sa hijabi ta rike ta rufe jikinta ba namijin da zai ganta ya ce ko ya ga wani jikin da zai sa shi ya ji sha'awanta so da hijabi na kare mutuncin ka kowane ne sunana aisha suleiman na yaya makarantar green college ko kai kanka inda ka taso daga gidan mutunci to za ka san cewa a addini ya kamata a ce mata sun rufe jikinsu sun kuma suturta kansu mu kuma raba al'ummarmu daga cikin wannan musiba da muke ciki sunana Khadija Musa Dogara daga makarantar Solis College a nan Jos. Gaskiya a matsayin mu na musulmai hijabi abu ne mai mahimmanci akan a gare mu. Kuma ko da baki amfani da hijabi ba ya kamata ki za ka yi amfani da abu mai kauri ko ko da wanda dai zaka rufe jikinka kar wani ya ga surar jikinka wasu 'yan mata kenan ke bayani kan muhimmancin sanya hijabi Shugaban kungiyar Islamic Counseling Initiative of Nigeria Hajiya Fatima Suleiman ta ce sun shirya taron ne don su wayar da kan al'umma su daina nuna kyama wa waɗanda ke sanya hijabi. Wannan shekarar na goma kenan da ake haɗa wannan taron don saboda fadakar da mata musamman musulmi da wanda ba musulmi ba don saboda mun san jihadin da mata especially matan musulmi suke samu a kan maganan hijabi to shine wannan ranan ne wanda ba musulmi ba ana musu bita su ma don saboda su fahimci dalilin da ake masa hijabi don yana da mahimmanci a wurin lafiya da kuma yana da mahimmanci na cika rabin addinin mu. Ita ma Jacinta Nwobodo daga kungiyar haɗin kan Krista wato kan reshen matasa ta ce addinin Krista ya umurci mata su sanya sutura da zai rufe musu jiki. Addinin Krista bai hana mata rufe kansu ba addinin Krista ko a Bible ma akwai aka ce mace da ta je ko sujada ko za ta yi addu'a ta rufe kanta ko da da ne mata ba sa fita sirara amma dan zamani ne da lokaci 'yan mata suna yi kamar fita sirara ne ko a Holy Bible ma akwai aka ce ne mace talukin modesty. Shiko Awal Muhammad ya ce suna faɗakar da iyaye su nuna wa 'ya'yansu muhimmancin sanya hijabi da ya dace. iyaye suna kwaikwayon wasu al'adu da suke gani a kamar tv da sauransu to wani yana lalata tarbiyyar yara sa hijabin na a musulunci shi ina daga cikin addinin mu an kuma gudanar da tattaunawa kan yadda iyaye da 'ya'ya za su fahimci juna kan zabar sana'a ko aikin da suke so su yi a rayuwa ta yadda zai kawo ci gaban iyali da ƙasa baki ɗaya Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyin masu sauraro. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah kuma da ƙarin haske kan wannan tambayar. Wai shin a duniya ƙasashe nawa ne muke da su? daga kawu mai ruwa bajoga da sani muhammad isa bajoga da dan azumi dan tata bajoga yau za kuma aji maimaicin tambayar usaini isa daga indo bamenda jamhuriyar kamaru mai cewa ina son sanin matsayin aikin soja menene hukuncin soja idan ya kashe mutum ko mutane da yawa to shin wai su ma suna da wani laifi ne wurin allah ta'ala ko kuma babu haza wasalam idan kawo mai ruwa bajoga da sali muhammad isa bajoga da dan azumi dan tata bajoga da ma sauran masu sauraron mu da ke son sanin ko kasashe nawa muke da su a duniya na tare da mu ga ansar da wakilin muryar amurka a adamawa salisu muhammad lado ya samo daga dr mahadi abba malami a jami'ar modubu adama da ke yola jihar adamawa Nigeria, wanda ya ce wato in mutum ya yi tambaya ƙasashe nawa muke da su a duniya gaba ɗaya samun amsar wannan tambaya da wahala um, domin kowa da irin fahimtar da ya yi wa a duniya din gaba daya akwai wanda suka mar fahimta ta hanyar kasashen da suke buga bullo na wasan kafa da aka saba da kuma na olympic akwai kuma wanda suka yi mar fahimtar na international community a gargashin majalisar ɗinkin duniya wato united nations so eh, da kuma akwai wa'yan wurare da da ba a san da zaman su ba a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya don haka in an ma mutum tambaya irin wannan tambaya yana da wahala ya ba da ansa gaba gadi guda ɗaya wanda zai gamsar da mutane amma duk da haka in an ɗauki tambayan za a duba muna da ƙasashe in ka lura ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya wato united nations recognized member state a duniya tana da ƙasashe guda ɗari da casa'in da uku a shekarun baya baya amma daga shekaru kaɗan da suka wuce wato 2011 an samu karuwar wata ƙasa guda ɗaya afirka wato south sudan da aka samu south sudan yanzu muna da ƙasashe wanda majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da su kuma su innan membobi ne na united nation ƙasashe wato guda 194 to da haka akwai wasu ƙasashe kuma da wanda majalisar ɗinkin duniya bata amince da su gaba ɗaya ba amma ta san da zaman su to irin waɗannan ba a irgan su a ƙarƙashin ƙasashe na duniya gaba ɗaya a mahangar wato majalisar ɗinkin duniya irin waɗannan ƙasashen suna nan kamar irin vatican city da kuma palestinian authority wannan ƙasashe guda biyu suna ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya ta san da zaman su amma ba a irgan su kan ƙasashe a duniya wanda suke da zama kansu farko ma dai menene ƙasa da kuma me ake nufi da ƙasa wani wuri ne in ya kai waɗansu abubuwa guda da ake bukata za a ce ƙasa ce na duniya wanda aka sani domin na farko ya kamata ta zama tana da territory wato wannan na farko na biyu ta zama tana da population na mutane wanda suke zama a nan wurin permanent mutane kenan suna zama a wannan wuri ya zama kuma suna da gwamnati ita ma wanda take kuma hulɗa da mutane na hudu ta zama tana da sovereignty wato sovereignty dinnan wannan ƙasar tana da gwamnati gwamnatin kuma tana da ƙarfin iko na faɗa a duniya tana zuwa wasu ƙasashe tana abubuwa ta dawo wato tana shiga triti da wasu ƙasashe a duniya wannan abun guda hudu in ka ɗauka wato territory permanent population government eh, da kuma sovereignty to wannan in wannan in wani wuri yana da wani abubuwan guda hudu da muka irga to za a ce mar kasashe a duniya to wannan abun da aka samu guda hudun kawai an samu a kasashe guda ɗari da casa'in da hudu yanzu muke da su a kasa to amma fa akwai wasu ƙasashen da ba su da irin wannan karastarasi da muka irga dinnan wato suna nan kuma amma united nation ta san da zaman su amma fa bata recognize nasu akan cewa su kasashe ne masu zaman kansu ba irin su western sahara da muke da shi a africa kosovo a europe south ossetia abkhazia da kuma northern cyprus wa'annan suna nan a duniya kowa ya san su amma fa kasashen ba wai suna zaman kansu independent state bane to don haka a duniya gaba daya akwai irin wayannan dewa in ka hada su dewa hakan nan za ka samu muna da kasashe kamar 200 har da 40 a wani wuri wani wuri kuma za a ce ma 211 wani wuri 206 don haka amma fa wanda majalisar ɗinkin duniya kamar yadda na fara na gaya muku na farko ita dai ta san ƙasashe 194 ne wanda ta san su suna aiki tare kuma ana tafiya tare um, bayan haka muna da abin da ake cewa continent kowane continent tana da ƙasashen ta yanzu kun ga continent da tafi kowane um, wani continent da yawan ƙasashe ne na farko muna da ƙasashe guda 54 da dai 53 ne wannan ƙarin da aka samu na south sudan ya ƙara mana ya zama muna da kasashe guda hamsin da biyu sai wanda yake binta shine europe muna da guda arba'in da tara sai asia tana da arba'in da takwas sa'annan um, north america guda ashirin da biyu sai south america guda goma sha biyu sa'annan australia uh, guda uh, goma sha hudu wannan su ne kasashen da muke da su a duniya in an duba wanda united nations ta recognize nasu da kuma waɗanda ma aka kara daga ciki wanda ake ce musu dependent state ba sa zaman kansu suna zama a ƙarƙashin wasu kasashe ne amma suna neman su zama ƙasan kansu gari bayani akan tambayar din akan jamhuriya jamhuriya nawa muke da shi wato jamhuriya ina da e, tsammanin masu tambaya suna nufin kasashen da suke zama dimokuraɗiyya wato akwai kasashen duniya da suke gargashin dimokuraɗiyya akwai kuma da suke gargashin ehm, gargajiya wato monarchical system of government to a duk duniya muna da kasashen da suke wato republic jamhuriya wato wanda suke practicing demokuraɗiyya da suke irin wannan gwamnati na zaɓe-zaɓe wanda ake yi muna da su guda 145 nan wanda suke irin eh, eh, rabi na demokradiyya rabi kuma traditional system muna da irin kasashe guda 39 irin wannan kasashen suna nan a duniya suna nan da yawa sun kai kamar yadda na gaya muku 39 akwai kuma wanda suke practicing irin tafiyan absolute monarchy wato gaba ɗaya ita tafiyar ɗin na monarchy ne wato suna nan guda guda tada um, guda tara so in ka hada gaba daya za ka samu gaba daya dari da casa'in da hudun za a sake samu wato irin kasashe da suka fi yawa dai wanda suke demokuraɗiyya su suka fi yawa duniya da da arba'in biyar kamar yadda na gaya muku a farko sannan muna da wanda suke hada ah, kashi biyu akwai demokradiyya ciki akwai kuma eh, mulkin gargajiya 39 akwai wanda suke kuma na talatin ah, wanda suke na gargajiyan gaba ɗaya su ba su hadawa ko da wanne suna nan guda tara wato irin su kasashen burnai yana daga ciki da kuma eswatin duk nan suna absolute monarchy ne suke practicing so ah, ina fata mai tambaya ya gamsu da wannan amsar da muka bashi. ansar tambayar malam usaini isa ndo jamhuriyar kamaru kan koshin soja da ya kashe mutum na da laifi musamman ma a wurin allah to da yake tambayar ta raja'a ga addini wakilin muryar amurka a kamaru garba awwal ya tuntubi sheikh habu umar ali wanda ya ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan kunanan lafiya alhamdulillah. Eh, ni ne Sheikh Abu Umar Ali wanda aka fi sani da Malam Bala a garin Baminda Kamaru. Masha Allah. Eh, tambaya da aka yi game da hukuncin soja idan yayi kisan kai. Eh, alal hakika malaman addini sun yi bayanin kisa kisa ko da gaskiya ko ba da gaskiya ba idan soja ya kashe mutumin da ya cancanci a kashe shi bisa laifin da yi wanda shari'a tana ganin halaccin a kashe shi wannan bai aibu ba bai laifi ba ah, amma idan mutum bai cancanci a kashe shi ba wannan laifi ne kashe shi bai halatta ya kashe shi domin yana soja ba to ya rage kuma idan ana hukunci ba irin na musulunci ba ba da tsarin musulunci ba a ƙarƙashin wannan tsarin wanda musulunci bai da shi ba wanda wani azalimi yake nan a kai kuma yake umarni da zalunci idan ya tilasta wa soja ya kisan kai to shi wanda ya tilasta shi zai ɗauki nauyin haka Ah, domin shi sojan ya zama yana matsayin wanda an ka tilastawa to wannan shi ne hukuncin din amma kisan kai ala kulli halin abu ne wanda ya kamata ya taka tsantsan a guji abin da zai zama haka sai dai idan eh, mutumin da ya kisan ya yi cancanci a kashe shi ah, eh, wato mutumin da aka kashe ya cancanci a kashe shi to wannan babu laifi ana kashe shi saboda tabbatar da adalci a bayan kasa wallahu alam wannan takaice kenan wa haza wasa to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin dr mahadi abba na jami'ar modubu adama da ke yola najeriya da sheikh habu umar ali a jamhuriyar kamaru da wakilan muryar Amurka Salisu Muhammad Lado da Garba Awal da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai Allah ya kai mu makon gobe. Madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. gobe lahadi za a fafata tsakanin kasashen senegal da masar a wasan karshe ta gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka ta bana a filin wasan na olambe da ke yawunde babban birnin kasar kamaru senegal ta sami kaiwa a wasan na karshe ne bayan da ta doke burkina faso da ci uku da daya a wasan kusa da na karshe yayin da ita kuma masar ta sami tsallakewa bayan ta yi galaba akan mai karbar bakuncin gasar wato kasar kamaru wannan ne da ya karo na biyu a jere da kasar senegal take samun kaiwa a wasan karshe ta gasar bayan ta farko da algeria ta doke ta da ci da nema a shekara ta 2019 yayin da kuma wannan ne karo na goma sha shida da take fafata gasar ta cin kofin nayar afirka amma kuma har yanzu ba ta kai ga samun nasarar lashe gasar ko sau ɗaya ba a tarihi to sai dai kasar masar kama ita ce kasar da ta fi kowa samun nasarar lashe gasar a nahiyar afirka a tarihi domin kuwa ta daga kofin gasar har sau bakwai inda a yanzu take fatan lashe gasar karo na takwas to sai dai ya zuwa hada wannan rahoton ana can ana fafatawa tsakanin kamaru da burkina faso a yau asabar domin takarar matsayi na uku na gasar kotun musamman ta lamuran wasanni ta jingina hukuncin da hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta yanke na dakatar da tsohon shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf isa hayatu har na tsawon shekara daya hukumar ta fifa ta yanke hukuncin cewa hayatu ya saba wa ka'idodi da dokokinta a yayin rattaba hannu a wani kwantaragi mafi tsoka da kamfanin watsa labarai na legarere da ke kasar faransa a shekara ta 2016 wadda ta kama zunzurutun kuɗi har dala amurka miliyan dubu ɗaya to sai dai kuma tuni da shi hayatu din ya ɗaukaka ƙara a gaban kotun ta musamman wadda ita kuma a nata hukuncin ta ce kwamitin ladabtarwa na fifa bai bayar da sayan hujoji ba da za su tabbatar da laifi da kuma hukuncin da aka yanke wa hayatu aka haka kuma ta amince da ɗaukaka karar ta kuma warware hukuncin na farko china ta lashe lambar zinari ta farko ta gasar wasannin olympics na hunturu na bana da take karbar bakuncin su a birnin beijing wadda aka soma a yau asabar yan kasar uku qiu shinyu da fan kishin da kuma wu jin sun lashe lambar zinari a fagen tseren kekuna na yada da kanin wani wanda wannan ne karon farko da kasar ta fafata rukunin wasan inda kuma suka kammala gudun na tazarar mita dubu biyu a cikin mintuna 37 da dakiku hudu kasar italiya ce ta zo ta biyu a gasar inda ta lashe lambar azurfa yayin da hungary ta sami tagulla sakamakon na uku da ta yi a rukunin gasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailo Haili wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.